الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النظر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز وقتاله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا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 babban masallacin juma'a nan nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan rana ta laraba wanda yau ne ɗaya ga watan ramadan hmm. hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da goma sha takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida wannan haduwa ta muta shekara-shekara ita ce haduwanmu ta ashirin da uku sakamakon an tsallake shekarar korona. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da abubuwan da muke faɗa da wanda muke ji Allah ya sa su zama hujja gare mu gobe alkiyama har su zama hujja a kanmu alhamdulillah ba da daɗewa ba muka kasance a cikin wannan sura kuma cikin ƙaddarawar Allah karatu ne na laraba-laraba wanda da shi aka rufe kuma sai Allah ya sa shi kuma azumin ya faɗo ranar laraba hmm. to muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin wanda za su yi abin da za su samu kusaci a wajen Allah gobe da kiyama cikin wannan wata mai albarka abin da za mu yi na daidai muna roƙon Allah ya ba mu cikakkiyar lada kurakurai na gajiyawa ta ɗan adam muna roƙon afuwar Allah da gafararsa da kuma gamdakatar ɗinsa muna cikin suratul kamar wanda sura ce da aka buɗe da bayanin mu'jizar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam na tsagewar wata to sannan aka biyo da bayanin kissoshin kafirai wanda suka bijire wa annabawansu kafin zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama aka soma da kissan adawa bayan an kammala ta aka shigo kissan samudawa bayan an kammala isin samudawa su isin mutanen annabi lu to ainihin gaba ta hudu na ambatan wanda suka bijire ita ce wannan gaba ta fir'auna labarin ko kuma kisan annabi musa da fir'au tana da cikin kisoshi da suka zo wurare daban-daban wani zubin Allah ya ambace su a dunkule kaman a cikin wannan sura wani zubin kuma Allah ya filla filla a wajen ambatansu kamar kaman yadda aka yi a cikin suratul shu'ara da ma a cikin suratul araf da Allah ya ambata da ma cikin tsaha wayannan surori Allah ya ambaci wannan kissa da tafsir to anan Allah sai ya ambaci abun a dunkule aka yi bayanin wuraren izina Allah subhanahu wata ke cewa walaqad jaa ala fir'auna an-nuzur tabbas gargadi da wa'azuzzuka sun zo wa mutanen fir'auna kallabu bi ayatina kulliha sun karyata ayoyinmu ga baki ɗaya. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر sai muka kama su kamawa irin ta mabuwayi mai ikon zartarwa. To idan muka duba wannan aya ko wannan ayoyi guda biyu an ambatan mana gaɓoɓi guda uku. Gaba ta farko cewa gargaɗi ya zo wa mutanen fir'auna ma'ana shi da mutanensa. Gaba ta biyu sun ƙaryata wannan gargaɗi gaba ta uku shine sakamakon bijirewa kamun da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu Allah ce wa laqad jaa ala fir'auna an-nuzur <clears throat> wa laqad mun sha bamban wato bayani kai, ko dai lamun shi kaɗai, ko kad ita kaɗai ko kuma a haɗa su kaman nan duka yana nuna tabbacin abin da ya faru babu shakku ko tantama ko ta babu a ciki Allah ko da bai kawo in sun mu'akkidat ba to mun san zancen sa gaskiya ne wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila ba wanda ya kai Allah gaskiyan magana babu wanda ya kai Allah gaskiyan zance to amma kasancewa wanda ake magana da su sune mushrikan qurayshawa a lokacin saukar wa'ayi to sai aka mu'amalance su da abin da suka saba Allah ya ce tabbas ja'a ala fir'auna nuzur gargadi ya zo wa mutanen fir'auna anan Allah bai ambaci fir'aunan shi kankin kansu cewa gargadi ya zo masa ba ana nufin su mutanen kadai aka yi wa gargadi ban da shi ko kuwa ana nufin hadda shi wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce sababin ambatan alu fir'auna domin wani 'yan majalisa ta tasa yana ba su muhimmanci yana yawan shawartar su abinda suka faɗa shi shine ake ɗaukan matsaya a kai ƙala liman haulahu ala sami'un kaga yaji sun ji to amma da gita ala sami'un kamar ra'ayinsa yake nema da shawar su me ya kamata a yi to irin wannan suna da yawa a cikin alkur'ani wanda yake shawartar su ko yake tuntuɓa su akan abubuwa malaman luga suka ce alul insan ko al mar'i humul multasiquna bihi wato wanda suke da alaka mai karfi ta tare da shi ko dai alaka ta jini ko alaka ta zamantakewa wasu malaman tafsiri sun ce abin da yasa aka ce alu fir'auna domin al'adan wancan wato ainihin ƙarni nasu mafi yawa zai zama mai mulki da wahala kaga wani a jikinsa wanda ba ɗan jininsa ba wanda ba ɗan family ɗinsu ba ma'ana sai wanda yake ɗan jininsa ɗan uwansa na jini domin su ya fi amince wa su rabe shi su yake ganin ba za su cuce ba za a haɗa kai da su a cutar da shi ba sai ya zama majalisar fir'auna mafi yawa dangin sane na jini da shawarar su zai kulla kuma da shawar su zai kunci wanda take cewa wa laqad jaa ala fir'auna an wannan an malaman tafsiri sun yi sakani ne ake nufi da annubar. wasu suka ce ana nufin gargadi bayan gargadi in muka ce an kenan al sai zama jam'u inzar saboda annabi Musa ya faɗa ya maimaita ya faɗa ya nanata ya faɗa ya sake faɗa kenan wannan faɗa da ya ba lokaci ɗaya ba ba rana ɗaya ba ba munasaba ɗaya ba to ya cancanci a ce annuzur domin gargaɗi ne bayan gargaɗi wasu malaman tafsiri suka ce a'a annuzur shine jam'i na annazir mai gargaɗi to dawa dawa suka je masa idan an ce jam'i ne wanda suka je masa shine annabi Musa da yayansa annabi Harun to sai suka ce an ambace su ne an ce annubur domin a kambama su a girmama su. suka ce kuma domin jam'i yakan soma daga biyu in ta tuba ilallahi faƙadar sagat ƙulubukuma ba a ce ƙalba kuma ba وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم باتي لحكمهما با أنت إذ يحكمان يكتي كما لحكمهم dan a nuna cewa jam'i zai iya farawa daga biyu zuwa sama. Wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi, annuzur kullu ma yunzarul duk abin da za a ja kunnen ɗan adam da shi to wannan sunansa ainihin annazir shi sa da Allah yake zargin yan wuta yake ta awalam nu amirkum ma yatadhakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an yanzu ba mu raya ku a duniya ba rayuwar da duk wani wanda zai ji wa'azi ya kamata ya ji wa'azi kuma mai gargadi ya zo muku wasu malamai suka ce furfura ake nufi duk lokacin da kaga farin gashi ta tare da kai to ana ce maka ka taka a sannu yanzu ka so magangara eh da kan hawa kake to sai dai abin tausayi Najeriya mu ta yau masu hawan ma ana samun farin gashin tare da su Allah ya ladafa mana to almuhim ga furfura an ambace ta annabir mai jan kunne to kenan duk abin da zai zama wajen kunne sunansa annabir da wannan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ana nufin waɗannan ayoyi guda tara walaƙad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Isra'il idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mas'ura Allah ce tabbas mun baiwa annabi Musa ayoyi guda tara wannan ayoyi Allah ya ambaci mafi yawan su a cikin Arab التي ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصب سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسهرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم kun ga anan aka ambaci abubuwa biyar kafin su can baya a kazana adatar na bisini na wani ƙasin mina samarati kaga biyar ga biyu bakwai sannan al'asa waliyar kenan sun zama ainihin ayoyi guda tara to kowanne jan kunne ne gargadi ne cewa lallai fir'auna ne shiga yi sa da mutanensa annabi Musa annabin Allah ne kuma gaskiya zo da ita to duk da wannan jan kunne bayan jan kunne kun ga wannan ba lokaci da aka aiko su ba za a ɗanɗana masu kuɗa ko dai da ruwa na kwazari ko fari ko jini ko kwaɗi ko ƙwari ko kuma fari ko ƙarancin ƴaƴan bishiyoyi to duk wanda aka yi musu za su ce ya motsa da ulana rafaka ma a fi da indaka na ƙin ka shanta annar rijiza na nufinan na naka wala nufinan na ma'abalin isra'ila ya kai musa ka roƙa mana ubangijinka kun za ku tsara ba ubangijin mu ba ma'ana ubangijin sa da shi la'in ka shafta annar rijiza in dai har yayi mana wannan matsala da wannan bala'i la nu'minan na laka to za mu imani ba ana sharafi ne in ana so a imani da kai to a janye don ku ba zai yi mutu ba za a imani ba Allah da abin yake to almuhim wannan ayoyi ɗaya bayan ɗaya to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa kazzabu bi ayatina kulliha sun ƙaryata ayoyinmu ga baki ɗayansu hmm. ma'ana babu aya ɗaya da ta yi tasiri a cikin zukatansu suka rusuna ma Allah subhanahu ta'ala to ayoyi sun je sannan kuma mu yi biyo baya ƙaryatawa kazzabu bi ayatina kulliha Allah bai ce kazzabu bil ayati ba sai ce bi ayatina dan a ga girman abin ayoyinmu mu muka aika wannan ayoyi ya kamata su ga girman ayoyin saboda girman wanda ya aiko su kama ba su yi wannan ba kuma ba a samu wani ɗan ɓangare da suka yi imani ba a'a kulliha sai suka kare ta ayoyin mu ɗaya. daya abinda ya zamo sakamako fa akhadnahum sai muka damƙe su akhla azizin kamu irin na mabuwaye muƙutadir mai ikon zartarwa za ka iya ganin wannan sifar ta kasance ɗaya a wajen wani mutum zai zama al'aziz al'aziz shi ne allazi layi gulab wanda ba za a iya rinjayarsa ba wani allah zai ba shi ƙarfi na jiki wani allah ba shi ƙarfin tunani wani allah ba shi ƙarfin mulki wani ƙarfin dukiya ya zama duk rikinsa ya fi ƙarfinsu su ana amma kuma bai zamo mukutadir ba al mukutadir mushtaqqun minal ƙudira Allah ya ambata kansa al ko al ko al mukutadir to amma sai suka ce ziyadatul mabna dullu ala ziyadatul ma'ana al shi ne wanda babu kashi tare da shi Shi ne wanda idan ya so zartawa ba wanda ya sai hana Shi ne Allah subhanahu ta'ala. Mm. malamai suka fi abin da sa Allah ya amfani da wannan wani Allah saboda yadda fir'auna ya sha ƙanshi, ya nuna babu wanda ya isa ya mila ya sha iska ya cika ya batsa ya ce ana kuma al'ala ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san wani abin bauta gare kuma in banda ne yace shine abin bauta mafi girma sannan ya wulakanta annabi Musa yake cewa ƙala ya qaumi alaysa mulku Misir. wa hadhihi anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin yace ya ku mutanen Misir. wai ba ku san cewa mulkin misir nawa bane ba kwa da wannan masaniyar wa hadhihi al-anhar kuma ga koramu tana gudana karkashin gine-ginen gidana duk bakwai da akari da wannan ba ko ba kwa gani ne afala tubsirun sai ce am ana khairun shin yanzu ni ne nafi am hadha alladhi huwa mahin ko wannan wulakantaccen wal iyaz billah annabi Musa ke faɗa ma wannan ni nafi ko wannan wulakantaccen wala ya kado biyan magana ma bai iya ba annabi Musa kun san Allah ya jarabe shi da dan guraguran harshe sakamakon wuta ita kone harshen sa to da wannan fir'auna yake masa ba'a yake wulakanta shi yake muzanta shi to tunda ya nuna cewa shine mafi daukaka shine mafi buwaya to sai aka yi masa kamu na irin mm. sai aka yi masa kamu irin wanda ake makangararru irin su Masu a wannan munasaba na ta kaito muku wata iska ta wani malami banin wa'azi mutum ne mai inkarin munkar da amir alal ta. da inkarin munkar da kuma al'amru da ma'ruf to ya kasance yayi wa'azi kuma sai ya ɗauki mataki fi da kansa inda zai ya dauka mataki in ya ga mutane sun yi taro suna shan giya ko suna taka sai da shi da ɗalibai sai ya faka in an zo ana shan giya ana sabon Allah sai zo ya farfasa abubuwan giyar to abu sai ya yi wa kangararru yawa suka kai wa sarkin garinsu su kangararre ɗayan cewa ta malam wani fa ya hana su sakat ya hana su shan ruwa ya hana su su yi walwala duk inda za su shakata sai ya hana to kangararren sarkin garin sai ya sa aka samo fitsararrun makaɗa da mawaƙa aka haɗa tulunan giya da mazuban giya aka haɗa saƙon Allah sai ce a je a kira malam wani mm. aka kira shi sai ce to mun ji kana hana talakawa walwala mu ma yanzu ka zo ka ɗauki mataki a kanmu to saboda malami ne ƙwararre mai ilimi mai natsuwa sai ce ran kai daɗe ai ina inkari ga irina irina ne talakawa masu sauƙin gata amma jibal faka ma ƙara Allah ta'ala wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nafa yace duwatsu irin ku ba ba za mu iya taba ku ba to sai da yadda Allah yake cewa suna tambaye ka dangane da dutse ya Allah zai da shi gobe alkiyama Allah ya ce ka faɗa cewa Allah zai sheke su ya tafi yadda sun zama kura to da Allah ya tarafa wa garin sa nono sai sai tubtu ila Allah lasu min aljibal na tuba mu Allah ni ba dutse ba ne ba saboda haka a je a zubar da wannan kwalaben na tuba da ne to kaga wannan yana maka hikima ta da'awa yanzu a cikin kalma daya ya masa wa'azin da ya ratsa shi ba zagi ba bakar magana ba re hmm. sai amma dai ya nuna masa shi in ya fi sa to shi ma akwai saman da ta fi karfinsa hmm. to kuma ba zai so ba zai so a yi arba da watan saman ba hmm. gale ya zama mutum yanzu ya sauka daga matsayin sa almuhim malamai suka ce saboda kangarar da fir'auna ya nuna shi fitsararre ne kangararre ne to Allah sai ya masa wannan kamu kun ga anan da aka ce wato aka akaza azizin muqtadir da Allah bai yi bayanin halaka fir'auna ba wani zai kaddara shaƙe shi ko wata sarka aka zuro daga sama aka rataye shi aka sama da shi ko mala'iku aka samu suka masa aka aiko suka masa ɗaurin tankina ko dai ba shi ba ruwan da yake gadara da shi cewa wa hadhihi al-anhar tajri min tahti to da wannan ruwan ne Allah subhanahu wata'ala ya halaka shi Allah ya kaskanta shi Allah ya wulakanta shi yi masa kamun da ba zai iya kubucewa ba to wannan bayan Allah kamar yadda kullum nake fada in Allah ya kawo mana kiskan al'ummatai ba labari kawai ake ba mu maje daɗi mai annishawa ba darasi ake so mu ɗauka yanzu wannan iskar mun ce ba a yi tafsiri a nan ba amma idan muka dubo sauran ɓangarori yadda fir'auna ya yi kangara inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu wai wa yasahyi nisa'ahum innahu kana min al-musrifin Allah yake cewa fir'auna yayi ɗagawa a ban ƙasa, ya nuna cin ƙarfi da zalunci da rashin tausayi ya gididdiba mutanensa ya sa su ƙungiya ƙungiya wanda suke ‘yan banu Isra'il, kabila banu Isra'il ya dinga saka su aikin wahala, fasa dutse, haƙa ramuka, dakon abubuwa masu nauyi azaba mara ƙarewa, ba ma a nan ba ya cigaba da yanka ‘ya'yansu maza yana ƙyale ‘ya'ya mata. Ya gama wannan ya gama wannan na faɗa muku a baya malaman tafsiri suka ce lokacin da annabi Musa ya yi addu'a yace rabbana innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan ربنا ليدلوا عن سبيلك ربنا اطلب على أموالهم واشمل على قلوبهم فليكن وكافرون يا أن كيني كبي وفرعون دوكيا ka ba shi abubuwa ka ba shi ɗaukaka ka ba shi kayan ado ka ba shi kayan alfarma ko dai liyudillu ko liyudilla liya in muka ce yadilla ko liyadillu domin ya zama sun bata su da kansa liyudillu don su ɓatar. to duk biyun masu yi to sai ce rabba na tsumis ala amwalihim Allah ka shafe dukiyoyinsu washdud ala qulubihim kuma Allah ka rike zukatansu kada imani ya shiga kar su karbi gaskiya fala yu'minu kada su yi imani hatta yarawul al'azab al'alim sai sun ga azaba mai radadi annabi Musa yake addu'a yayansa annabi Haruna yana cewa amin kala kaduji badda wata kuma fastaqima hmm. Allah sai ce an karba addu'a ku ku je ku saurara Allah da kansa ya faɗi wannan malaman tafsiri suka ce sai da aka yi shekara arba'in sannan aka halaka shi to a baya shekara nawa yayi yana mulki ba ambata ba to wannan iska mai take nuna maka komin nisan gona da tsawonta akwai kunya ƙarshe kuma komai dabberancin jabbere to akwai randa zai rena karta akwai ran da zai yaba aya zakinta kuma wannan a gefe ɗaya ana nuna maka duk wanda ake zalunta za ta ake masa a wajen Allah duk wanda ake zalunta to akwai ran da shi ma zai dara akwai ran da shi ma zai yi walwala akwai ran da zai farin ciki wannan bayan Allah darasi ne a kowace ƙasa a kowace duniya a kowane gari duk lokacin da za a samu wani azalimin shugaba ɗan kama karya mai wariya mai rashin mutunci mai rashin tausayi mai rashin ko'in kula talakawa suna shan wahala mutane suna tsitsi ba kula da su ba to su yi haƙuri su gyara tsakaninsu da Allah shi wannan mai mulki dole zai je ƙarshe komawa ne ne in an ce fir'auna yanzu bayan an ce amsa addu'a ma shekara arba'in yanzu dududu mulkin shekara nawa ake wani shekara biyu ya gama wani shekara ɗaya ma wani ma zai shekara wasu shekara hudu wasu takwas wasu ashirin iyaka dai abin da za a yi kenan ƙololuwa a ce mutum ya shekara hamsin in ku ya wuce hamsin yana mulki sai ya zama kaya shi a wahale na tare da shi a wahale tun da komai a sakwarkwace jikinsa ya sakwarkwace kwakwalwa ta sakwarkwace tunani ya sakwarkwace ma'ana wannan gaba tana nuna ya kai bawon Allah ka ɗauki duniyan nan takaitaccen abu duk wani daɗi zai ƙare duk wata wahala za ta ƙare ko menene akwai iyakarsa wa kullu shay'in inda bi da? duk wani abu a wajen Allah yana da gwargwado saboda haka wannan ban hakuri ne ga mai sauƙin gata wanda yake karami wannan aya jan kunne ne ga duk wanda Allah zai bashi matsayi zama bai da tausayi bai kulawa ba zai yi adalci ba zai nuna ainihin sanin ya kamata ba Allah ya samu dace to saboda haka Allah bayan ya faɗi gaman da fir'auna ya gamu da shi da shi da mutanensa to sai ya tambayi mushrikan shawa ya ce أكفاركم خير من a أم امرأته في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر Allah subhanahu wata'ala ya faɗi adawa da ƙarfin da ya ba su da dukkan irin abin da Allah ya ba su imkaniyat ga ƙarfin jiki ga tsawon shekaru ga lafiya ga tattalin arziki da dukkan abin da ke so sannan samudawa su ma haka mutanen Allah ya zo tsan ambake su to sai aka zo kan mutanen fir'auna to sai Allah yake ce ma mutanen makka na wannan lokaci kun shin kafuranku khairun min ulaikum shin su ne suka fi waɗannan matsayi da daraja da kasaita am lakum bara'atun fi zubur ko ko kuna da wata kwakwata a cikin littafan da Allah ya saukar cewa ku kai abin da ku ga dama ba abinda zai biyo baya am yaquluna nahnu jami'un bal su suna cewa nahnu jami'un muntasir mu dinnan wata jama'a ce masu ƙarfi wanda za mu ci nasara a ko'ina a kowane hali a kowane yanayi wannan tambaya da Allah subhanahu wata'ala ya yi tambaya ce wadda wala Allah ba ta da buƙatar amsa domin su'alu inkarin ne Allah subhanahu wataala yana cewa wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afida fama ajna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in إذ كانوا يجحدون بآيات الله وهاك بهم ما كانوا به يستهزئون Allah ke ta wa laqad makkannahum tabbas mun ba su dama kamar yadda muka ambata tsawon shekaru ƙarfin jiki lafiya kuɗi dabbobi amfanin gona duk abin da da shi za a rayu to Allah ya musu wannan <clears throat> makannahum walƙar makannahum fi ma'in in makan ai fi ma makkannakum fi mun ba su abin da ba mu taɓa ba ku irinsa ba duk abin da aka ba wanda ake sauke wahayi a wajensu da ma mu nan to ina tabbatar muku bai kai na wa'ancan ba na farko wa'ancan dukiya ce zaunanniya wadda ba a ji za ta kare kuma ba tunanin wani zai zo ya mulki ya hambare wani ko ya kwace mulki ko ya kashe shi ba sa da wannan tunanin sannan ga tsawon shekaru sannan ga isassun dabbobi da dukkan abin da ake nomawa abin da suka fi mora ne lafiya malamai suna ta sai mutum ya yi shekara sama da ɗari bai kwanta rashin lafiya ba sama da shekara ɗari bai kwanta rashin lafiya ba don Allah wane ne yanzu ya kwana ɗari a cikin masallacin nan ba mura ba typhoid ba malaria ba duk in wasu kunji-kunji da Allah wai sun yi kwana ɗari kar baka zo kana ɗan tari ba ko kana ba jina. kwana ɗari da Allah wa yi anan shige ina kuma na mai masallaci <laughs> wanda ya ya ka zamza <laughs> to almuhim Allah ya ba su kake lafiya ma'ana duk abin da Allah zai baka idan lafiya ka ragage ta ba za ka mori wannan abin ba sannan kwanciyar hankali Allah ya ba su kwanciyar hankali fitar su da dawo wasu mutum bai tarar da bin komai bai tsoron komai ya yi tafiya cikin dare ya yi tafiya da safiya duk inda ya ga dama shi kaɗai ya zai dawo bai tsoron komai mu ma haka ne ko wane mutum a cikin gari ma yanzu idan dare yi kana shakkun ka tafi wata unguwa ko me zai iya faruwa to mu yanzu ga karancin lafiya ga gajeruwar rayuwa ga rashin kwanciyar hankali hmm. tashin hankalin yau da kullum wallahi ya ishe ka matashi za ka gani ba shi da aure amma wallahi sai ka ba shi sako ka ce a gaidawa ne amma sai wajen sati ya tuno saboda tashin hankali bai siyar da kowa bakin siyar da shi ake amma bala'in kansa ya ishe shi to idan ga a ce mata biyu ƴaƴa kaza wannan kuma ya zaka same shi to Allah ya yi ma wa'ancan mutanen irin wannan amma kuma sun kai labari ba su kai labari ba yanzu za ka ga cewa duk wani wanda yake isasshe babba akwai likitan wani likitan wani wani likitan wani saboda ana jin kone zai iya faruwa na to su ba wannan tunanin face kan Allah ya mutu abubuwa na jakar kabo mace sai dai kash suka yi fatali da wannan su bi Allah ba kuma ainihin suka haɗu da mummunan sakamako wani ne misali ka ta'afafa sai in min munafiqun yanzu ku da kuka ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kafiran ku sun fi waɗancan kafuran matsayi ne inda amsar e ne to sai su ce e wannan namu sun fi wa'incan tsawon rayuwa sun fi wa'incan dukiya sun fi wa'incan lafiya sun fi su dabbobi sun fi su amfanin gona mu fa wannan al'umma ta manzo alaihi salam yace amaru ummati sittuna aw sab'una rayuwa ko shekarun al'umma ta 60 ne ko 70 kadan ne suke wuce wannan ma'ana average din al'umman manzo alaihi salam 60 70 wanda suke haurawa ba su da yawa to su wa'incan. wani ya shekara ɗari biyar wani ya shekara ma kusan dubu annabi nuhu shekara dubu ba hamsin ta wa'azi wasu malami suka ce akwai wanda nan ya zo ya same su kuma aka halaka su a gabansa mana ke da sun fi shi shekaru tun da shi ya zo ya same su an raye kuma ya rayu da su kuma aka ainihin halaka su a gabansa kaga akalla za a ce sun ɗara shi shekaru tun da bai shekaru da yawa ba bayan ruwan tufar to Allah subhanahu wataala sai ce farukum khairun min ulaikum shin kafiranku sun fi wancan ne mana sun fi su matsayi a wajen Allah da wata daraja shi yasa za su yi abin da so ga dama kuma su wanye lafiya amsa shine a'a am lakum bara'atun fi zubur ko kuma a'a kuna da wani tabbas a cikin tattafan da Allah ya sauko zuwa ga annabawa cewa ku wannan al'umma ta ma'aiki alaihi salam ku yi abin da kuka ga dama ba za a yi maku azaba ba ba za a tsangwame ku ba ba za a takura maku ba duk wanda ya sabo ya sha lalai akwai wannan babu kenan kafiran ƙurishawa ba su fi wa'ancan kafiran ba ta fuskan abubuwa da na zana sannan ba su da wani abu a rubuce a wajen Allah cewa su sai abin da so ga dama za su sha lalai ba su da wannan to sai ke cewa am na na'anu jami'un muntasir wannan an bi ma'ana bal bal ya na abinda suke cewa na'anu jami'un mu wata jama'a ce wata al'umma ce muntasir ko dai mu ce muntasir masu taimakon junanmu ba ma yadda wani ya cuci ɗan uwanmu daga waje ko ko muntasir masu dunkulewa ne su tunkari wani abokin gaba na waje to wannan shi ne cika bakin da suka yi shi ne wato ainihin homa da alfahari da suka yi Allah sai sai sayi huzamul jam'u wallo na dubar to nan, Allah subhanahu wata'ala ya nuna sun alfahari da me da yawa da ƙarfi da iya kare kai to sai malamai suke cewa ba wai kan kangararren bawa ba ko da musulmi ne idan yana so ya ga karyewar lagonsa to ya alfahari da wani abin da Allah ne ya bashi to sai an nuna masa kun bai isa ba kun ga sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama musamman wanda suka shigo addinin musulunci ba daɗewa lokacin da aka yi fatahu makka daga nan aka wuce gazwatu hunayn suka kalli kawunan su wasu malamai suka ce sun kai kusan mutum dubu goma sha biyu sai suke cewa lannu zamal yauma min ƙilla inda tan saboda ƙaranci ake cin nasara a kan mu to daga yau ba wanda ya ci nasara a kan mu sahabbai ne lamba biyu a daraja in ka cire annabawa sai su kuma suna tare da mafi daraja halitta Allah alaihi salatu wassalam amma suka cika baki Allah bai kyale su ba أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Allah ya ce laqad nasarakum Allah fi mawaqin kathira Allah ya taimake ku wurare daban-daban laqad nasarakum Allah bi badr wa antum azilla Allah ya taimake ku a badar kuna kan kadan ko dari ko da ko da sha biyar mushrikan Qurayshawa daga mutum 900 zuwa dubu su da cikakken abinci cikakken guzuri cikakkun kayan fada ko kuma ba abubuwan hawa ba guzuri ba kayan fada amma Allah ya ba ku nasara a kansu to amma wa yawma hunainin a wannan da aka yaƙi hunain iz a'adabatkum kasaratukum yayin da yawan ku ya burge ku falam tuguni ankum shay'an wannan yawan bai amfana maku komai ba wa baqat alaykum wal ardu bima rahubat kasa tai kunci gare ku duk da fadinta ku duba sahabbai mun ce mutum kusan dubu goma sha biyu ko kun san da wuri ya yi wuri wanda suka rage ta da mai salam ba su wuce mutum goma ba duk gaba ke ɗaya kowa kafa mai nasiban baki ba saboda Allah ya ba su darasi wa baqat alaikum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin sannan kuka kifa a guje me yasa Allah ya musu wannan saboda sun yi alfahari sun nuna karinsu ya kai tsaiko shi sa Allah ke ta likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum inna la yuhibbu kull mukhtalin fakur Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada ya zama kun yi nadama kun ji haushi kun samu ɓacin rai ga abin da ya kubuce kuna son kaza kun so ku samu kaza Allah bai ba ku ba ko kuma ya ba ku ya karɓe kada ku dinga korafi kuna butulci kuna kai karar Allah sannan kada ku yi alfahari da abin da aka ba ku ba ka akai asali ba naka bane ilimi ne matsayi ne na sarauta na mulki wani abu ne wanda ake alfahari da shi na kowane irin abu kyauta ce ta Allah hmm. kada ka yi kafafa kada ka yi alfahari kafin kai an ba wa ninkin ba ninkin wannan yau ina suke babu su kuma gaba za a ba wasu sama da kai kai ma abin da aka ba ka ɗan kaɗan ne bai ja abawa ya tsinka ba to kan me za ka yi alfahari to a nan Allah ke cewa am ya kulu na nahanu jami'un muntasir kun ga yanzu an samu wato matsala biyu ga kafirci ga kuma ainihin alfahari suna cewa nahanu jami'un muntasir mu dinnan wata al'umma ce dunkulalliya wacce take duk abin ta sa gaba sai ta ci nasara ma'ana suna ganin ma'aiki alaihi salam bai sai dauki wani mataki a kansu ba bal su ne za su dauki mataki a kansa kuma su ci nasara to ga amsa da Allah subhanahu wataala ya ba su sayuhzamul jam'u wa yuwallu ad-dubur بل الساعة موعدهم والساعة أدعى وأمر الله سبحانه وتعالى سيتي سيهزم الجمع دسنو بعد دقي وابزاء أكري ونن جمع معنا ونن تارن ويولون الدبر كم سكفة أو جسو بعد بايا بل الساعة موعدهم معنى أبن يطيع بايا Alƙiyama ita ce lokacin alƙawarin azabarsu wasa'atu kuma ita alƙiyama adaha ita ce tafi tsananin bala'i wa amar ita ce tafi tsananin ɗaci wato kamar yadda na sha faɗa ka ji gaskiya ka tarar da gaskiya sai zancen Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan sura ce makiyya kamar yadda muka faɗa tun a farkonta Allah ce sayuhzamul jam'u wannan taron nasu wannan wato ainihin dandazan nasu da suke alfahari da shi sayuhzamu to ba da zukewa ba za a karya shi sannan wai na dubur kuma su kifa a guje su ba da baya aya ce mai Sayyidina Umar ya ce wannan aya na daɗe ina ta karanta amma ban san menene kafarar ta ba sai a ranar badar hmm. manzo alaihi salatu wasallam saboda da sun sha bayan ya gama addu'o'i ya zo da da ya yi da'ira da'ira da'ira kusan har da'ira saba'in ya ce kafirewa ne a wannan da'irar zai faɗi kafirewa ne a wannan da'irar kafirewa ne a wannan da'irar haka manzo Allah ya zana su kuma babu wanda ya tsallake hmm. kowa a cikin wannan da'iran Allah ya ɗauke ransa aka ɗauki ashirin da hudu a cikinsu gogaggu ta fuskar kafirci da nuna isa da takama da nuna ba wanda ya isa aka ɗauke su aka jefa a cikin rijiyar bada aka jefa su a ciki a matsayin mushe mushin mamara amfani to kun ga Allah da ke sayi zamur jam'u Allah baya gaggawa mhm. wala Allah an samu shekaru ma ko da ba su kai goma ba Allah ce ba daɗewa za a wato karya wannan taron nasu sannan kuma ya zamo sun kifa a guje Allah ya yi musu ko bai yi musu ba Allah ya yi musu ko hmm. da shirin yaƙi suka fito sahabbai ba da shirin yaƙi ba kamar yadda muka faɗa su zo da dukkan imkaniyat amma Allah ya ba da nasara a kansu aka yi ƙasa-ƙasa da su aka karkashe su sannan aka kama saba'in a hannu sai da suka biya fansa sannan aka tafi su don Allah ya nuna wa manzo alaihissalam da shi da sabai man nasar illa min indillah hmm. kuma su ma kafaran su gane cewa ƙarfi ba bakin komai a wajen Allah ba inda bai ba da nasara ba to haka Allah subhanahu wataala yayi musu yace sayhuzamul jam'u ba daɗewa ba za a karya wannan jam'i sannan wai wallo na dubar kuma ya zama ainihin sun kifa a guje sai ce bali sa'atu mau'iduhum wato wannan idrabi ne in intikali ana bayanin kasancin da Allah ya musu a duniya da azabar da Allah ya ɗanɗana musu lokacin da aka zuba su a cikin rijiyar badar manzo alaihi salatu wassalam ya je ya leƙa ya ce in ce ko kun tabbatar yanzu abin da nake faɗa muku gaskiya ne sai na umar ya ma'aikin Allah ya kake magana da gawawwaki wanda sun mutu ya ce ko kai yanzu ba ka fi su jin abin da nake faɗa ba suna jin abin da nake faɗa Allah ya kiyashe mu da dana san hausawa sun ce keya ce a baya kake shi sa duk lokacin da ake faɗa maka wallahi ka karɓa muddin da alkhairi ne yanzu su lokacin manzon Allah yake faɗa musu wannan ji su ina ma a dawo da su duniya su yi imani don kada su sake fada wa irin abin da suka fada sai dai kash bakin alkalmi ya riga ya bushe hmm. to Allah sai ce balis sa'atu maw'iduhum a'a alƙiyama ita ce alƙawarin su ma'ana duk abin da aka yi musu a duniya na ɗanɗana kuɗa ko kisa ko azaba wannan ba bakin komai bane ba Allah ya kiyaye mutum ne za a zo a feɗe shi da ransa sai aka ɗan mari ko aka tsira masa allura me ya tsira allura akan wanda za a zo a feɗe shi da ransa kaga ba komai ba ne hmm. ba to abinda Allah ya yi musu a duniya na wulakanci na ƙasƙanci ba bakin komai yake akan abin da zan tsara a lahira ba to sai sai aka yi idrabi intiqali Allah ya ce bal sa'atu maw'iduhum wannan abun dan abu ne bai ja abawa ya tsinka ba alkiyama a nan babban al'amari yake bali sa'atu maw'iduhum alkiyama ce alƙawarin su na azaba sai ce wa sa'atu wa amar ita kuma alkiyama ita ce mafi tsananin bala'i Allah ka shi mu kuma ita ce mafi tsananin ɗaci bayan Allah labarin nan da Allah ke ba mu gaskiya ce kuma tabbas ne kuma dahir ne abubuwa sun faru a gabanka wanda dole ka yadda da wannan ka gaskata abin da ake faɗa gaskiya ne mm. yanzu don Allah a yau ka jaraba Allah ya yi baka da lafiya kana zazzabi mm. a ce ma ka je ka yi karatu na san dai ka taɓa Kuratun nan ruwa ne za a tafasa, kai ko ma a sa wani ganye za a je a samu ruwa kawai a tafasa. Ka zo ka kifa fito ta a rufe ta daga ku. A ce za ka yi minti Dan Allah ne kake yi na Wani ga sarafi wani abu ne na neman lafiya. Ba ka da lafiya ne za ka wani abu da kake so ka samu lafiya. in ka taɓa yin sarace ka san me sarace in baka taɓa yi ba don Allah yau ka je ka gwada ka tafasa ruwa yana sarace ka kifa kanka ka ɗora bargo ka ga za ka iya jurewa minti biyar wallahi ba za ka iya ba hmm. to wannan ba wutar ba ce ruwa ne na zafi kuma ba taɓa ruwan kai ba ɗan hayaƙinsu ne ke musamman yanzu a ce Allah ya kiyaye azabar da Allah zai wa ɗan adam ba wuta za a shi ba a ce salati za a diga musu kullum wallahi mutum ya shiga dubu uku ta masa kaɗan ba shiga uku ba to manzo alaihi salam ya ce wannan wutar tamu ta duniya kusan bai wuce kashe ɗaya akan saba'in ɗin wutar lahira ba kuma da Allah ya yi wutan nan ya san cewa akwai kan gararrun da dole sai an hora su Allah ce kullama nadijat na baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab azallahu ajara shi sa lokacin da Allah subhanahu Ta'ala ya faɗi wutar jahannama cewa sama wuta ƙasa wuta kowane gyaffa Allah sai ce ya ibadi fattakun amma wani in ka fada kai ina ganin kawai kana bata maka kanka lokaci ka da abin yi ne shi sa wai kake fadan wannan ko ke sauraron wa'azi amma da Allah zai dan kama shi minti daya cikin sai kulle to lokacin zaka je wayo Allah da Allah nasa ne shi kadai ba wayo Allah da wayo Allah da ciwon ciki shi ma na minti uku baka iya jure masa ba to shi yasa Allah sai ce wasa'atu adha alkiyama ce mafi bala'i wa amar ita ce mafi tsananin ɗaci malamai suka ce anan da aka ambaci ɗaci ɗaci wani abu ne wanda ake ɗanɗana da baki to amma kasancewar kalman ɗaci hatta a wajenmu ba ta tsaya ga abin da za ka ɗanɗana a baki ba za a ce wani an faɗa masa magana mai ɗaci ba a baki ɗanɗana ya ji ɗacinta ba to amma saboda abin da magana ta ƙunsa na rashin daɗi wanda bai so ya ji wannan ba ya daɗa yana juyayi me yasa ma aka faɗa masa wannan magana to Allah sai ce alƙiyama ita ce adaha ma'ana duk abin da kake lissafawa bala'i a duniya to bala'in alƙiyama ya fi wannan duk abin da kake lissafawa tashin hankali da damuwa a duniya to alkiyama ta riga ta wuce wannan dan ko ba komai duk wani bala'i na duniya takaitacce ne lokaci gare shi zai kare hmm. ko menene a duniya ko daɗi ko wahala ba abin da zai dore to amma ita alkiyama fa abu ne wanda yake cutar babu lokaci ku duba hadisi ya nuna za a zo da wanda ya fi kowa talauci a rayuwar duniya kuma ya ji Allah sai a saka shi a cikin aljanna sai a ce mashi tun da kake ka taba shan wahala yake Allah ban taba sanin wani abu wahala ba ƙila shi ya fi kowa talauci ƙila bai taɓa ƙoshi a wuni ba ƙila kullum tsumma ne ta tare da shi wurin kwanansa ma bai ta kara ya karya ba sannan a zo da wanda ya fi kowa samun ni'ima a duniya kuma shi ya fi kowa kan gare mu Allah shi kuma a tsoma shi wuta abinda da bai kai sakan ba a tsame shi a ce tun da kake ka taɓa shan wahala ko ka taɓa jin daɗi ya ce ma zokto lazzatan ƙas Allah ban taɓa jin daɗi ban san wani abu shi daɗi ba to wannan zai tsaya ya kamata da shi an nuna mun lokaci za mu tsaya nan sha Allah ta'ala abin da muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ba mu da abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala za ta samu kuskuren da kan da ke in uwa kamar yadda kullum ba na wucewa irin wannan da saba. muna gabatar da addu'o'i na musamman musamman ga 'yan wannan makaranta tamu wa ala ra'asihim mai martaba sarki nuhu Allah ya gafarta masa Allah ya yalwata makwancinsa Allah ya haskaka masa wannan alheri kamar yadda na sha faɗa shine ya wato kafa tubalinsa to wannan wani abu ne wanda muke cin gajiyarsa za mu ci gaba iya rayuwar wasu kuma su ɗora bayan mu to muna masa addu'a Allah ya cika masa ladansa duk wanda ya saurara ko a nan ko a nesa to in sha Allah yana da kamasho muna fata Allah ya basu kyawun sakamako Allah ya kula da bayansa ya mata albarka Allah subhanahu wata'ala ya kare bayansa daga dukkan abin da yake na ba daidai ba marigayi sarkin gabas Haji Abubakar Abdullahi ɗaya daga cikin 'yan makarantar nan kun san shi ba sai na faɗa muku ba shi ma ma'abucin lizimta wannan hatta ta hajjiri to kun ga shi man sai dai mu ambato shi mu tuno shi to shi ma muna masa addu'a Allah gafarta masa Allah ya yalwata makwancinsa Allah ya haskaka masa kurakuran da Allah subhanahu wataala ya fi masa Allah ya kula da bayansa ya inganta ta sannan ba za manta da tsaye daga cikin manyan 'yan makarantar mu ba tsohon sa'in dutse alhaji ibrahim rabilu wanda kun sani iya rayuwarsa da aka yi ta karatuttukan nan da wahala kaga ya yi fashi to shi ma ba ma da shi a cikin addu'a wallahi ba sai a wannan wurin kadai ba muna musu addu'a muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya kyauta mukuncinsa Allah ya fi laifukansa Allah ya kula da bayansa baban mu malamin mu Nazir Lokafi malam Tijani Badamasi kun san shi shi ma imam ne na masallacin nan wanda ya karantar ya tarbiyyantar ya koyar ya fuskantar shi ma sai dai mutuno shi sai daga cikin yan majalisun nan yan tahajjudin masallaci wanda tun yana yi a tsaye shi ma ayyar kuma akan kujera yake to shi ma muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya fi masa Allah ya cika masa dukkan ladaddakinsa kuma Allah ya kula da bayansa ba ma mantawa da babban kwamanda na masallacin nan Malam Ahmad shi ma kun sani lokacin rayuwarsa kullum tahajjudi tafsiri duk yana nan shi ma muna masa addu'a Allah ya fi laifukansa Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka masa yalwata masa kuma Allah ya kula da bayansa sannan akwai tsaye daga cikin jagorori shi ba a ma daɗe sosai ba wanda abin kadi bashir mm, limamin masallaci ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta shi ma kun sani Allah ya masa rasuwa to shi ma muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Ni yadda ya Allah ya sa ta zamo ka fara gare shi Allah ya kula da bayansa Allah ya yalwata masa ya haskaka masa sannan babban abokinsa gidan da kadi Isa wani bawan Allah da muka yi waya ce ya lissafa tsakanin su kwana ɗari da hudu ma'ana daga rasuwar kadi bashir zuwa rasuwar garin da kadi isa gantsa kwana 104 Allahu akbar Allah shi ya san gaibinsa hmm. nake cewa a lokacin da kadi ya rasu da za ka sai masa garin da kadi kila shekaru 20 za ka kara nan gaba zai ji ka masa mummuna fata hmm. to amma harbul izzati ya kaddara ma ba za a yi rabin shekara ba hmm. to shi ma muna masa addu'a Allah gafarta masa Allah ya fi masa Allah ya sa diyar da ya yi ta zama ka fara gare shi akwai ɗansa wanda shi ma aka ce ba shi da lafiya wanda tare suka kasance Egypt to muna yi masa addu'a Allah wata wata'ala ya ba shi lafiya wannan yaro nasa da wasu daga cikin yayansa da aka ce su ma sun yi hatsari to wanda suke marasa lafiyar cikinsu, su muna musu addu'a Allah wata wata'ala ya ba su lafiya Allah shi yi musu damuwa Allah ya ba su lafiya isa hannun duniya zuwa hutu wanda sun sani tun lokacin marigayi sarki Allah ya kansa masarauta ce take tattu ta ɗauki nauyi ko ita ma ta fara ɗauki nauyi kafin nawan ba. ko kuwa abin da bayan nawan tauba to amma sai man isa ahmad duniya ba hutu Yana ce sai da fada ta bar masa shi ke ɗaukar nauyin karatun nan to wallahi wani abin sha'awa za ka ga wani lokaci ya biya kudin program ɗinnan nan tun kafin lokacin da kusan wata biyu bai so wani ya riga shi to ya biya wannan kudin program da ake sawa a wannan am ta jigawa ana masa addu'a Allah ya masa kyawun sakamako Allah ya ba shi lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ma zuriyarsa albarka mm. sannan iyalan marigayi Kadi Bashir lokacin da yake raye shi yake kujiba kujiba ko dai a jihunsa ko shi yake san ya san inda yake nemo kuɗi a ɗauki wannan karatu namu a saka a New World FM to yanzu da Allah ya karɓe shi bana sai iyalan gidansu suka ɗauki wannan nauyin to muna masu addu'a Allah ya masu kyawun sakamako Allah ya musu buɗin alkhairi Allah ya duk an mai gidansu ya kyauta makwancinsa mutane da yawa suna ɗaukar program ɗin nan wallahi ban san su ba yanzu a kowanne suke ɗauka a abin nan freedom ban masan suwa ne ne ba akwai suke ɗaukan na gani da ido to dai wa'annan bayan Allah Allah ka san su Allah kai musu albarka a dukiyoyinsu Allah ka faranta zukatansu Allah subhanahu wata'ala ka biya musu su suna alkhairi abin da yasa bayan Allah kusan dole waɗannan mu ci gaba da yi musu addu'a wato kamar yadda sha faɗa karatun nan idan aka yi shi aka tashi ya tsaya iya nan amma wallahi daga cikin abin da yake karfafa min gwiwa yana faranta mun. zai yi wahala wani ɗaya biyu su wuce ban samu kira daga jihar jigawa kaduna musamman bauchi bauchi yadda ka san anan muke tafsirin nan wallahi abin da ya fi bani sha'awa fulani a cikin dokar jeji wani ma hausar bata nuna a bakinsa ba amma za ka daina ta malam duk inda muke da rediyo mu wannan darasi baya wuce tambayoyin addini daga wannan zuwa wannan wannan abin farin ciki ne sakamakon ya haɗa wanda yake sa abin ya kai gari sai ya zama sun amfana to wanda suke wannan gudunmuwa muna fata Allah ya fi mai yaba abin da suke Allah ya masu kyakkyawan sakamako sarki na yanzu wanda ya ɗauki wannan gabara ya ɗora kan abin da mahaifinsa ya ɗora to muna yi masa addu'a Allah ya riko da hannunsa Allah ya riko da hannunsa kada Allah ya bashi da iyawarsa ko dabararsa Allah ya zamo tare da shi ya kare gabansa da bayansa Allah ya fahimtar da shi dukkan abin da zama alkhairi kuma ya bashi ikon yi duk abin da zan ba daidai ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kame hannunsa kuma ya kame hannun mutane daga aikata wannan Allah ya cika wannan shugabanci nasa da alkhairai da ta goma shi ga addinin musulunci da musulmi yan uwa muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da yake ta maimaita mana wannan alkhairi ba iya mu bace ba fallaci daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba mu cin gaje wannan damaki da yake ba mu na sha faɗa muku daga cin abin da kullum muke maimaita godiya a wajen Allah za ka ga lalura ta ɗan adam dole rashin lafiya zai iya zowa wata matsala amma Allah duk sai ya kawar da su irin wayannan lokutan hmm. sai kaga wannan lokacin Allah ya kawo shi da faraga da dama da lafiya da abubuwa za su iya gudana hmm. wannan fallata daga Allah subhanahu wataala muna roƙonsa subhanahu wataala ya yi mana ainihin gamdakatar kuma ya sanya abubuwan da muke domin su muke ba za mu bar wannan matsayi ba sai mun yi addu'a ta musamman da hmm. babanmu dattijo mai girma ga ladima Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya riko da Allah ya gaskiya mai girma ga ladima abubuwa da ni na san yana yi wa ɗaliban ilimi a Kano da nan wallahi ba kaɗan ba ne. Hmm. Malam Lohab malaminmu wata da muke wa sai ce tsakaninsa da mai girma ga ladima wallahi ba godiya ba su fiye da addu'a. Hmm. Ya ce ta gomashinsa ba zai iya lissafa ba a wajensa. Hmm. Rashin lafiyar da ya kafin azumin ne cewa lafiyar sai da ji har so uku da kansa kafa da kafa ya ya duba shi ya duba shi a gida ya duba shi a asibiti. to wannan abu da za mu yaba ne a matsayin shekarun da Allah ya bashi da matsayin da Allah ya bashi yana ɗaukan ɗaliban ilimi mutane da ya kamata ya kula to muna masa addu'a Allah ya faranta masa Allah ya zanto fara ne rishi kuma da kalmar da da Allah ya rishi lafiya dukkan wanda suke yan dukkan wanda suke taimaka masa muna musu roƙo Allah ya taimaka musu Allah ya riko da hannayensu Allah ya albarka gare su gare mu ga baki ɗaya yan uwa da kuke ta bamu wannan haɗin kai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 إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين الصالحين نعم. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين نعم. اللهم آمنا في أوطاننا نعم. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليهم ومولاها يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم هدي أولادنا اللهم استجرهم يا رب العالمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير